To dandalin VOA yau bakoncin ma ya samu. Nura Sharif Ibrahim. Arakta producer kuma mai rubutawa. Duka kaɗai? Duka. Ba kai haɗama ba. <laughs> Ai ba haɗama a harka fim. Allah ko. Eh, haka muka gani daga gurin mu. O oh, haka suke yi? Eh, haka suke su ma. Saboda me kuke da masu fayin kuke shiga ko ina? Eh saboda ita harkar fim harka ce ta creative. Idan har kana da basira dan ba zai yiwu a ce harkar fim kawai ka kama layi ɗaya ba. yau idan aka ce ka waye gari kana rubutawa to sai ka yi kokari ka zama darakta saboda abin da kake rubutawa nan ka ga cewa a aikace kuma yaya ake yin sa to idan kuma kana daraktan sai kai kokari ka zama producer saboda abin da ake yi din ka ringa jin yaya producer yake ji idan ya je gudanar da wannan to garin wannan ne ya sa muke shiga can mu shiga nan mu shiga nan kuma yana kawo wuta in kuka yi hakan eh sosai ma kuwa kamar yanzu ni na fara tun daga lokacin da na fara editing a iyanta multimedia na yi editin na tsawon shekara akalla biyar na editin daga nan sai na koma na yin kyamara daga man sai na tsalle na ce a'a ba haka ya kamata ne ai ba tun da dai kyamara nan daidai gwargwado a lokacin an santa bari in koma na ringa darakta saboda ina bin daraktoci ina garin yadda suke yi da kuma koyon da nake yi sai na koma ina daraktan to daga daraktan ne sai na koma mai shiryawa to gashi kuna na gaya na lura yanzu masu fina-finan nan kun tashi daga faifin eh, bidiyo eh, cd da kuke kun koma gidajen talabijin me yasa zamani ne ya zo da haka tun daga lokacin da muka fara yin fim a kan VHS ana cikin yi a VHS sai aka zo da CD ana zuwa da CD sai aka koma DVD daga DVD sai aka wayi gari yanzu sai aka kawo mana momare sai ya kasance yanzu in ka tara gida goma za ka samu ba su da bidiyo sai dai ka gansu da decoder na shashen talabijin to idan baka koma fim din talabijin ba in kai fim din ina za ka kai shi ya za ka da shi talabijin ah, banda gidajen talabijin yanzu kuma na gama kun koma youtube duka ta amma wannan youtube din da ka koma alfanun zai fi akasinsa yawa eh idan aka duba ai dama idan kai ba youtube ne kawai ba sai ka fara gamawa da gidan tv ka kuma gama da sinima da farko ka gama da sinima tukuna kana gama da sinima ya ka tafi gidan tv to daga gidan tv ya ka tafi youtube to a nan kafin ka je youtube din kamar shi youtube guri ne na kamar ka gama ci sai kuma ka jefa musu ce ku kun ga kalana oh, au <laughs> ka gama zare ka gama zare zare to wannan wani film yanzu ake yi yanzu muna gudanar da wani shiri mai dogon zango mai suna bulkisu wanda muka je garin bauchi muka dau kwana 60 muna yi yanzu muna da ragowar kwana goma da za mu koma mi domin kammala shi ya zama kwana saba'in kenan me ya bambanta wannan fim na bilkisu da ragowar fina-finai da ai shi dama yana da bambanci saboda shi ma fim ne wanda yake mai dogon zango ba fim ne irin mai awa ɗaya awa biyu ba wannan akalla za ka samu wata kwakwara awa goma sha ɗaya kana kalla idan aka sa a gidan tv ana yayyanka don yana da bambanci da fina-finan da ake kalla me labarin ya kunsa labari ne akan wata baiwar Allah da ake kira Bilkisu yanda ta ringa tsintar rayuwarta tun daga lokacin da ta fara makarantar firamare har ta je ta gama jami'a har ta zama ma'aikaciyar asibiti. To ita wannan Bilkisu a fim din um, kamar yana nuna alfanin ilimi ya mace ne ko kaka. Shi ne ma abin da a kusan fim din ya ɗora a kai. amfanin muhimmancin ilimin mace da yadda za ta kai har ta zama mai cin gashin kanta ma'ana ta zama bata ilimin da ta yi ya amfani ta kuma ya amfani al'umma. To wannan fim na Bilkisi ita jarumar na lura ba sananniyar fuska ba ce. Ko? Mm. Me yasa yi amfani da fitaccen jaruma da aka sani eh normally idan aka duba ko a fina-finan hollywood ko bollywood idan za su yi series za ga cewa suna zama su tace ne su zaɓo ƙwarewa ba sanayya ba sai da aka yi waɗannan abu sai da aka tace aka yi wani abu da muke kira audition ma'ana aka tara mutane aka tace daga cikinsa aka tato sannan aka tato ita bilkisu mutane kan ce tun da yanzu kun koma kan gidajen talabijin har youtube shi wannan youtube din ai ba a tace na finan da kuwa fitarwa don youtube ba a tace ba shin baka ganin hakan za a iya cusa wasu ɗabi'u da bai dace da al'adar malam bahaushe ba eh muna ta yaƙi da wannan muna ta kuma ƙoƙari akan wannan dan shi youtube ba ma wai sai ka yi fim ba ba sai ka na yin fim ba matsalar da ake samu ma yanzu ne idan ka ɗauki wayar wayarka kuka keɓe kuka ɗauki wani abu za ku iya turawa za ku iya ɗorawa mm. ana samun irin waɗannan to wannan abun gaskiyar magana mu ma muna kalubalantarsa kuma muna ta challenging akan wani abin bai dace ba a takaice mai burinka a wani harkar ta fim ai buri na ni tuni ya gama cika ya gama cika ai eh, kwarai kuwa to me kake yanzu <laughs> in dai buri ya cika ai babban buri na ma a ce yau ga ni ni na zama producer kuma na zama director kuma mm. alhamdulillah na zama ba ne ma nake ba a ce wai na yi sura na fi kowa ba dan duk abin da ka ji ya fiye kololuwa to da karshe faduwa zai shi yasa bana neman wannan kololuwar na fi so tsaya a tsakiya yawwa idan ka ji suna na ka san ni in ma baka ji wani zai ce bai in ka tara mutum goma a ciki da a ce ɗaya ya san shi to wannan nake so Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya